الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ karatunmu na riyadu salihin a nan masallacin juma'a da ke unguwar dobe da a cikin jimeta yola a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da biyar a darasin da ya gabata mun yi karatu a kitabu salafi ala la'i sallallahu alaihi wasallam wato babin da ke bayani akan hadisan da suke nuna falalan salati wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda salati yake akwai hadisai guda uku na ƙarshe wanda muka fasa su a gurguje wanda suka kawo sigan yadda ake salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a yau insha Allah su za mu sake maimaitawa hadisi na farkon shine wa an abi muhammadin ka'ab ibn ujra radiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya rasulullah قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك عميد مجيد متفق عليه وانا حديث البخاري ومسلم سكر ويتوش وعن أبي محمد تدع أبو محمد كعب بن عجرة شنو كعب بن عجرة رضي الله عنه الله يدلش قال يتي خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه يأتي وجمه wato ya fito daga gidansa sai ya same mu ko daga wani wuri Faƙunna sai muka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad alimna kayfa nusallimu alayk mun san ya mu yi maka sallama shine assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya koya musu yadda ake sallama sai suka ce fa kayfa nusalli alayk ya mu yi maka wato ainihin salati wato wannan bayan saukar ayan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'ikunsa suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya kuwa da kai imani kuma sa salati da taslimi salati da taslimi shine sallama sai suka ce to mun san yadda muke maka sallama za mu ce assalamu alaikum to yaya za mu yi maka salati to shine maza su sai koya musu yadda ake maka salati sai ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ya za ka yi salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin kai wa alayen annabi Muhammadu salati kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda ka yi salati wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa akwai ruwayan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim amma wannan din mata wadatar kama sallaita ala Ibrahim ali Ibrahim kamar yadda kai annabi Ibrahim salati da alayin annabi Ibrahim sune ɗan uwansa da mabiyansa innaka hamidun kai abun yi wa godiya ne majidun kuma kai mai girma ne Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah kai wa annabi Muhammadu albarka wa ala ali muhammadin da alayen annabi muhammad yan uwansa na jini kai musu albarka musulmai daga cikinsu da mabiyansa kama baraka ala ibrahim kamar yadda kai wa annabi ibrahim albarka ko kama baraka ala ali ibrahim kamar yadda kai wa annabi ibrahim da iyalansa albarka innaka hamidun kai abun godiya ne majidun wato kuma mai girma manzan ma ya koya musu salati amma ma taslimi sun iya shi domin idan muka je ziyartar mazala ta sama a kabarinsa sai mu ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kaga kalman taslimi ya fito sallu alaihi wa sallimu taslima sai ka masa salati da taslimi in kai sallama sai ka kara da salati in ka ziyarci kabarinsa sannan kuma kana iya masa salatin kuma ka sa A sai sallallahu alaihi wa sallam ka ka sa tasbih Allah ya daga darajarsa kuma ya kubutar da shi daga dukkan abi ko alaihi salatu wa salam salati da taslimi ya tabbata a gare shi zai bada wannan wannan ma'ana din wannan sira ta salati ita ce ake cewa salati ibrahimi wato wanda akwai ambaton annabi ibrahim a ciki za mu yi bayani me yasa aka ambace shi wato ambaton annabi ibrahim kuma ita ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a sallah dan sun ce a wasu wayoyin ya za mu yi maka salati a sallah ya koyar da wannan zaka idan zaka yi wa manzon Allah salati bayan tahiyya za ka yi masa wanda akwai za ka yi masa irin wannan salatin wanda ya koyar wanda akwai ambaton Ibrahim ake da Ibrahim aji sigogin suna da yau ko ne ka ɗauka za ka iya yi da ka sai suka ce koya musu wannan to bayanin wasu daga cikin kalmomin salati Allahumma mun yi bayanin Satin da ya gabata ma'anansa ya Allahu in ka ce Allahumma ma'anansa ya Allah shi yasa fasaransa ya Allah na Hausa wannan mimun Allahu ne sai aka sa mimu a gaba sai aka ce Allahumma mimun mushaddada aka ce wannan mimun din iwadun ne an an ya indida ko an harfin nida maimakon a ce ya Allah sai aka ce Allahumma to suka ce to in ka ce Allahumma ko ba za ka ce ya din ba ba za ka ce ya Allahumma ba ko ya Allahumma ba ba za ka faɗi haka ba saboda ai ka canja ya din da mimun ko za ka baka haɗe su suke sai dai a lalura na waka wanda an samu ni balarabe ya ce inni iza ma hadathun alamma a aqulu yallahumma yallahumma yace ni idan bala'i ya sauka mini cewa nake allahum ya allahumma ya allahumma inni yallahumma yallahumma to wannan lalura ce ta waka don zai ce inni iza ma hadathun alamma a aqulu allahumma allahumma kama da ba da ma'ana kama da ako din yace ni idza ma hadathun alamma aqulu allahumma lamma suka kire abin da bai fito yin dake so yace yallahumma yallahumma maimakon ya cire ya din in ya in ya mai da wannan hamzan hamzatul qatai baitin sa zai tafi ni idza ma hadathun alamma aqulu allahumma allahumma kuma ya halatta shi ma hamzatul wasali amai zai ta hamzatul qada'i a wajen waka kamar ne ke cewa iza jawa zal isnaini sirrun fa innahu bi nasbin wa tafsir al-hadith sabil yake jawa zal isnaini sai maimakon iza jawa zal isnaini bai ce sai kare ita hamza ne to amma dai duka dai an bashi aka tunda da zura ce ta waka zai iya sa Allahumma to anan ne kawai aka samu saboda ma'anansa ya Allah salli ala Muhammadin kai wa annabi Muhammadu salati muka ce salati na ubangiji ta'ala shi ne yabon da zai yi wa mutum a wurin mala'iku shine sana'uhu indal mala'ika wato ya yabi manzo Allah ta sama a wajen mala'iku ko suka ce salatin shi ne rahamarsa to da kan kace Allahumma salli ala Muhammadin ma'anan sa Allahumma sharrif Muhammadan wa warhamhu wato ya Allah ka ɗaukaka darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kai masa rahama kaga kana roƙon Allah ya daga darajar sa sannan ya masa rahama an ce salatu lahi ko dai as inda al-mala'ikati ko ar-rahma ko ya zama duka guda biyu yabon da kuma rahama din in an yadda yake wajen mala'iku a ɗaukaka darajar sa kenan ko kuma Allah ta'ala ya masa rahama shine abin da kake faɗa amma suka ce as-salatu salatul mala'ikati kuma shine addu'a'u bir rahmati wal maghfirah in an ce mala'iku sun maka salati to sun yi maka addu'a ne Allah ya yi maka rahama Allah ya yi maka rahama kuma Allah ya ji abin da ya gafarta maka kuma yana gaskiya inna Allah mala'ikatu yusalluna ala safil awwali Allah da mala'ikunsa suna yi wa safin farko salati mana mala'ikun suna cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu Allah ka gafarta masa ka yi masa wato ainihin rahama yi masa rahama to za ta salati ma'anansa addu'a kenan ko in an ce in an ce sallu sallu alaihi sun yi masa addu'a kenan to da haka in kace sallaitu ala annabi nayi wa annabi addu'a nayi wa annabi salati ya lana mana sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa addu'a Allah ya yi masa salati ba ku ne masu salatin ba shine ma'anarsa kamar yadda yake harshen larabci dama haka ne sun yi tana cewa kullin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum rike wannan sadaka zakka daga dukiyarsu don ka tsarkake su da wannan zaka'in ka tsarkake su ka tsarkake musu zuciya abin nan dukiyarsu sannan ka yi musu addu'a salli alaihi kai musu addu'a inna la takasaka lahum addu'ar ka nitsuwa ne a gare su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fa salli alaihi ka musu addu'a ke kenan sadaka kenan addu'a as-salatu shi shine addu'a haka nan abin da abin da nan da sallar jana'iza ana cewa as-salatu alal mayyit sallar gawa ai addu'a ne addu'a yake masa haka Allah ta yake wala tusalli ala ahdin minhum ta abadan wala taqum ala qabri karkai wani talati a cikin su mana kar kamar addu'a ta jana'iza wanda ya mutu cikin munafukai har abada karkai musu kuma karka tsaya a kabarin sa kamar addu'a sana haka ne ya zo a hadisi idza du'a adukum falyudif wa in kana sa'iman fayyusalli, wa in kana muftiran falyat'am hadisin muslim wanda su ce idan idan aka kira ɗayan ku zuwa ga walima ya amsa in azumi yake yi ta addu'a a wajen idan kuma ba azumi yake yi ba ya ci kawai ya ci walima kama ya zawa ta riwaya in abin nan in riza kana sa'iman in sha afdara wa in sha in sha in sha afdara wa in sha asalla in azumi kake aka kira ka walima in kaga dama kai azan kaga dama ka kai azumin kai ba na nafila bane kai in ba na farilla bane na nafila ne kana iya ci kuma ba sai karama azumi don ka dadada wanda ya kira ka wato ainihin walima ne to kaga sai aka ce in ya ga dama ya yi salati ma'ana ya masa addu'a ce Allah ya albarka a wannan auren naka Allah ya maka albarka a cikin sa saboda haka mai salati wa manzon su ma addu'a yake yi Allah ya masa salati shine ma'ana Allah ma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga Annabi Muhammad salatin ko shine ya dauka darajar sa yi masa rahama wa ala ali Muhammadin kai wa alayen annabi muhammadu salati alayen annabi muhammadu wasu sun ce su ne iyalen gidansa su ne ainihin yan uwansa waɗanda aka haramta musu sadaka su ne banu hashin da banu abdulmuttalib ko banu muttalib wasu kuwa cewa duk yan uwansa da suka yi imani kawai su ne ne su ne ainihin alayensa wasu suka ce a alayensa su ne mabiyansa daga al'ummarsa duk wanda ya imani cikin al'ummar manzara sama suka ce ya shiga cikin wannan salati suka ce wa ala ali muhammadin ana nufin da duk mu'mini wanda suka yi imani da shi suka ce ba ana nufin yan uwansa ba har wani ya ce abun nan alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-a'ajimi was-sudan wal-arabi law lam yakun aluhu illa aqaribahu sallal musalli ala taqi abi lahab alayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mabiya addininsa yace idan ka ce yan uwansa ne to in kai masa salati kai wa Abu Lahab ma kuma kafiri ne babban sare ne ka masa salati amma za ya cewa yan uwansa din waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani amma dai mabiyan mutum ana ce masa ana ce masa alayen sabo mabiyan mutum saboda haka kaman abin nan wa haka bi ali fir'auna su'ul azab Ana ruyomar rubuna aleha, ubuwan ma'ashiyar wayo mace kuma wasu atar ilo Fir'auna a shan asa. Ali Fir'auna ana nufin jama'ar Fir'auna, in shi ne jama'ar Sannaba'a. Za ka atubahu kuke nan. Kuka ce hanzar ko daga Ali ya koma, wato Ali ya koma ya ina koma, kar Ali in fi mai komawa. Ina so daka Ali al'ummar joli, masu ma'aikata a gare shi, jirgin da ka zagaya za koma. gidanka wajen iyalinka wajen yan uwanka da sauran. kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai annabi ibrahim da jama'ar sa salati innaka da da iyalan gidansa innaka hamidun kai abun wani. hamidun ma'anansa mahmud majidun abun girmamawa ma'anansa mumajjadun saboda a larabci ana awon fa'il ana nufin maf'ulun bi a ismin maf'ul amma galibin fa'il yana zuwa da ma'anan fa'il ne kaman alimun ko qadirun kaga alimu manansa alimun ne qadiru ma'anansa qadirun mai iko ne haka nan rahimun manansa rahimun mai yin mai rahama sami'un ma'anansa sami'un basirun basir duk ana nufin masu yin abu amma akan faɗi isimul fahim, akan akan tsada suna alawa zai fa'il kuma ana nufin maf'ul ba ma'anan Isimul maf'ul ba ma'anan isimul fa'il ba shine kamar irin wannan in an ce hamidun tanzilu min hamidin min hakimin hamid kaga hakimun mai hikima kaga hakim kenan amma hamidun kuma mahmudun abun yabo ne kaga ismul maqul ne kamar rahimun ai kaman abun nan jarihun ana nufin majruhun wanda aka yi rauni haka nan katilun shi ma fa'ilun amma ba katilun ake nufi ba ba ana nufin wanda yake sa ba ana nufin maqtulun wanda wanda aka kashe saboda larabawa akwai wasu kalmomi da suka wato gina su ala zani fa'il amma ba suna nufin fa'il mai aikata aikin ba wanda aka aikata aikin irin su ladigun wanda kunama ta harba ko maciji ya tsare shi don kana karatu za ka gane irin nan suna sau da haka hamidun ma'anarsa mahmudun majidun ko mumajjadun wato abun girmamawa Allah shi ne abin yabo dukkan yabo ma ya tabbata a gare shi shine ma'anar alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala haka nan ɗaukaka. وهو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله شيني مدعوك شيني وتعاني من الجرمى متفق عليه بخاري ده سن سكروا حديث وأنا ذاك أقول صلي على محمد أقول بارك على محمد kai salati sannan kai albarka amma kuma babu me babu ainihin warham muhammadan kamar yadda wancan sati mu kana babu warham muhammadan kamar yadda ya zo ina ji a cikin risala ko ishimai ma ina ji kila ya kawo shi amma dai mai risalan shi ya fara kawowa Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa wa ala muhammadin kama sallaita ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك fil alamin innaka hamidun majid to wannan ƙara warham muhammadan din nan bai zo a hadisi sai shi yasa ibn sulaiman arabi suka ce bin abi zai alƙirawa ne yayi kuskure da ya kawo warham muhammadan yayi kuskure saboda shi salatin annabi lafuza ne na zikiri ba za ka ƙara wani abu ba za ka rage to da ka yadda ya zo aka za ka faɗe shi kawai to sai ƙara warham muhammadan ka ji kan annabi muhammad yace bai zai kara sau da ma'a salli ala muhammad din ma ya shigar da warham muhammad a salatin Allah albarka ta abin nan rahama ya shiga Ta ce Allah ya masa rahama din in kace Allahumma salli ala muhammad to da ba za ka kara warham muhammad suka ce shi kirkiro shar ma suka ce bid'a ne amma a cikin binciken da nayi na ga ibnu asakir ya kawo shi a cikin mu'jam na mu'jam na ibnu asakir ila a can ya je ya samu shi ibnu abi zai alqirawa ko da haka kenan kaman akwai hadisi amma bai inganta haka jin bai inganta to da bai inganta ba za a faɗa ba ko da sai sai kawai ka tsaya salli ala muhammadin da barik ala muhammad ba za ka ce warham muhammadan kuma ko baka faɗa ba wannan salatin ya ya ya kawo wannan salli ala muhammadin ya kawo ma'anan warham muhammadan a cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wannan hadisin mutafaqun alaihi bukari da muslim suka rawaito shi sai hadisi na gaba wa an mas'udin albadari radiyallahu anhu qala atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fi majlis sa'd ibn ubada radiyallahu anhu fa qala lahu bashir ibn sa'd amarna allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah fa kayfa nusalli alayk فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما تعلمت سلم الكمرين دو كسن حديث أبو مسعود البدري رضي الله عنه ألا جل شيء قال atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zo wajen mu ko ya zo mana ya ziyarce mu wa nanu fi majlisi sa'd bin ubada muna majalisin sa'd bin abi ubada radiyallahu anhu ibada sa'd bin uh, sa'd dan ubada radiyallahu anhu Allah ya dade shi wato sa'd yana da wani majalisin sa inda abokanansa suke zuwa suna dan tattaunawa to manzo kuma sai ya zo musu wannan wajen wannan yana tawabu manzo Allah kuma yana ziyartan almajiransa Ina ziyartar su yana zuwa wato ainihin majalisin su faqala lahu bashiru ibn sa'd sai bashiru ɗan sa'ad sai ce masa wasu a wannan majalisin kenan don shi sa'd bin ubada sai ce yace na Allah ta'ala Allah ya umarci mu an nusalli alayka mu yi maka salati ya rasulullah ya manzo Allah ta kama fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi maka salati manzo ya umarci mu maka salati to ya za mu maka salati ne fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza su sai shiru bai ba da amsa ba hatta tamannaina har muka yi zaton annahu lam yas'alu amma bai tambaye shi ba ya kai shiru wato kaman ka zo ka samu malami sai ka masa wata fatawa sai ta caza masa kai ya kasa ina amsan yi shiru kun yi daɗe na shirun nan za ji ji sa. shi bai ce ban sani ba yana ta tunanin amsa kuma ya kasa tina amsa sai ka ce da ma ban tambaye shi ba da wani na je na tambaya to irin sa ne to shi manzo sama ai baya magana sai da wahayi ko zai baka amsa ba sai da wahayi wa ma yaddiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in ka ga magana wahayi ne sai magana ce ta shari'a wahayi ne so da haka yana jiran ya samu wahayi da ilhama kafin ya bada amsa tambaye da yawa ana masa yi shiru bai fada ba kai wani ma har ya tafi bai bada amsa ba sai wace gari sai ba ko da yana jiran a masa wahayi kai wani sai ya ba da ansa in ya tafi sai ke dawo an yi masa wahayi amma mutumin da ya zai ya ce ya na mu ya zai musulunta a take a wajen bayan ya musulunta ya so ya so zan tafi yakin da aka tafi nan yanzu an kashe ni a wurin yakin duk bai na an gafarta min yace an gafarta maka saboda abin da ya sani shine yaki yana gafarta dukkan laifuka komai an gafarta maka shikenan sai kama hanya har ya tafi sai a je a kira musulmi ne fa da wannan sai aka ja ka kira shi sai ce masa illa daina ni bi zalika jibril ce sai dai bashi ba za a yafe maka shi ba wannan malaka jibril ya ga min ba a yafe bashi ba ya ce dai bashi sai dai inda shi ya yafe don hakkin wani ne to kaga wahayi aka masa jibril ne zai ga masa kiti nan sai ya ga masa to shi yasa sai shuru anena ina jiran wahayi ثم قال سنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzo sun haka yake ku ce Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin kai salati wa annabi Muhammad yan uwansa masu imani da mabiyansa kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati wa annabi Ibrahim da alayensa wa barik ala Muhammadin kai albarka wa annabi Muhammad wa ala Muhammadin da alayen annabi Muhammad kama ala Ibrahima kamar yadda kai albarka wa annabi Ibrahim ila alamina a cikin talikai innaka hamidun kai abun yabo ne majidun ne. abun girmamawa wassalamu kama kad alimtu yace sallama kuma kamar yadda kuka sani haka za ku bin sallama na riga na koya muku wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan hadisin shi yasa na maimaita karatu a wancan satin ban ce kama barakta ala ali ibrahim fil alamin ba saboda ana wani sababu fil alamin kawai kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid babu fil alamin ana sai ban karanta fil alamin ba Ban an gama karatu wani sai turo tambaya yace to an ce warhan muhammadan bai inganta wai shi ma fil alamin ba sai ne wahami nace eh fil alamin ma bai inganta ba amma dai ya zo a hadisin umar ya zo a hadisi marfu'i ba wato hadisin mazala ta sama ba amma ya zo a hadisin umar kuma akan mimbari ya koyar ya shahara da wannan wasu suna ganin hakuncin da hukuncin wanda manzala ta ya faɗa wannan kuma hadisin tahiya ne ya dauke ni sai hadisin tahiya sai ya dauke ni at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi shine wanda ba hadisi ne marfu'i ba ba hadisi ne da ya zo daga wajen manzala sama ba amma sai na umar ya karantar da shi a kan mimbari yake sahabbai su faɗa kuma ya karantar da tahiyan haka da yake manzala sama ne ya koya masa ba sai abin nan malamai suka ce to ai bayan da za a iya koyar da lakuzan tahiya ba ya ji daga wajen manzon Allah Allah ya nuna ma saboda haka wannan hukuncin sa kamar ma manzala sama ne ya faɗa wannan sai dauki sai na faɗi ta na faɗi wannan sai na tafi zuwa ga tahiya saboda haka fil alamina wannan lafazin ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana wani nuskan a littafin na bai kawo fil alamin ba Gama da na koma na duba sai na ga a hadisi ma akwai fil alamin riwayar muslim ne akwai fil alamin kuskure ne na tsaba na kamfanin da suka bugun sai suka cire kalman fil alamina so da haka wasu bugun da aka samu fil alamina wasu akwai na ku akwai ba akwai wanda nasu akwai ko akwai wanda nasu akwai fil alamin in babu ma ka kara don ba wata riwaya ta musulmi wanda babu fil alamin ba a wannan hadisi ya abu mas'ud babu wata riwaya da wannan duk na gama bincike saboda haka kenan fil alamin yana nan kuskure ne ba a rubuta wato fil alamin ba saboda haka kenan kalman fil alamin akwai ta hadisi ingantacce amma warham muhammadan shine wanda baya baya ba a hadisi wato ainihin ingantacce to da ka kuskure ne da nace fil alamin bai zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya zo a asar ne na Umar ba haka bane ko da ta fil alamin ya zo a hadisi ingantacce riwayar Imam Muslim yasa duk wanda suka yi rikodin sai da nabi su da waya nace su goggoge da masu bidiyo da masu audio kowa sai da ya goge naka sai dai wanda ya gani a live ne kawai ko a nan shine yanzu nake goge musu suna sauraro na na ba ta fahimta amma duk wanda zai bibi karatu daga ba to bai samu ma wannan amsar ta wannan tambayar ba tambayar da amsar ta tun na za a goge a social media da kuma audio da ake ajewa a computer tun na sa an goge shi ko da ka fita alamina akwai shi kenan me ma'anar fil alamina ma'anansa kamar yadda salati wa annabi ibrahim ya shahara a cikin talikai ya shahara Allah ya masa salati ko Allah ya yi wa manzan sama salati wanda zai shahara kamar yadda wannan ya shahara ba ana nufin wai salatin da bai kai salatin annabi ibrahim ba domin wasu malamai sun kawo abin nan a ilimin balaga al-mushabbahu bihi wajhu shabahi aka wafi al bihi minhu min al to da haka idan kace zaidun kal asadi fi shaja'a zaidu kamar zaki yake a wajen sadaukantaka a wajen jaruntaka ko shakka babu zaki ya fi zaidu jaruntaka domin ka gamanta me zaidu da zaki ne to in kace Allah wa manzo Allah salati kamar yadda yawa annabi Ibrahim kenan na annabi Ibrahim ya fi me ya fi karfi akan na manzo su to ba haka ake nufi ba yasa aka ƙara kalmar fil alamina a cikin hadisi kai mana kamar yadda ya shahara a gurin al'ummatan da suka gabata an yi wa annabi an daga darajar annabi Ibrahim ko aka daga darajar manzo Allah ma ya shahara irin wannan shahara sai darajar kuma ta fita annabi Ibrahim amma shaharar ne ake kwatantawa tun da abin da zamu zo kan bayanin yadda annabi Ibrahim ya samu karbuwa a sauran wato wajen sauran al'ummatai wannan ne ma'ana saboda haka fil alamin nan wajen salaki wa annabi ibrahim ne aka ka fil alamin nan da aka a masa salakin da zai shahara Allah ya ɗaukaka a cikin halittu kamar yadda annabi ibrahim ya ɗaukaka a baya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka kama Barasa ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid hadisi na gaba wa an abi humaydin as-sa'idi radiyallahu anhu qala qalu ya rasul allah kayfa nusalli alayk qala qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن حديث شما متفق عليه بخاري ده مسلم سكروتوش hadisin abu humaydin as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya shi kale yace qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fada sahabbai suka ce kaifa nusalli alayk ya zama maka salati ya rasulullah kale sai ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammad ya Allah kai salati wa annabi muhammad wa ala azwajihi kai wa matayensa salati wa zurriyatihi kai wa salati ya'yansa da jikokinsa kama sallaita ala ali ibrahima kamar yanda kai wa annabi ibrahim salati da alayensa wani hadisin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima kama yanda kai wa annabi ibrahim salati da kuma alayen annabi ibrahim danginsa kenan wa barik ala muhammadin kai wa annabi muhammad albarka wa ala azwajihi da kuma matayensa wa zurriyatihi da zuriyansa kama barakta ala ibrahim kamar da kai albarka wa annabi ibrahim da alayensa innaka hamidun majid kai abun yabo ne majidun kuma abun girmamawa ne muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito hadisi da aka ce ali ibrahim muna fassara shi annabi ibrahim wa da alayensa annabi ibrahim da zuriyarsa to annabi yaqub annabi isma'il kai annabi isha annabi yaqub annabi yusuf ka san shi abul anbiya ya ake ce baban annabawa kuma dangantakan manzala tana zuwa har zuwa gare shi saboda haka shi baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana kakansa ne saboda haka Allah ya yi masa albarka kuma ya yi wa iyalansa albarka to da aka ce wa ala ali ibrahim da alayen annabi ibrahim Kuma a faɗi annabi ibrahim ba annabi ibrahim ya shiga kamar yadda ɗazu na ce allah ta lace wa ala wa abin nan wa haka bi hali fir'auna sul azab mummunan azaba ta samu mabiyan fir'auna ai hadda fir'auna a ciki fir'auna da mabiyansa don shi ma bai tsira ba kuma ka ubangiji ta dace inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana alal alamin Allah ya zaɓi annabi Adam shine abul bashar baban mutane ya fifita shi akan wasu mutane sannan ya zabi annabi nuhu shine farkon manzo ina cikin ulul azmi na rusul ya ba shi daraja ta fi wasu manzanni sannan wa ala ibrahima sai sai ya zabi alayen annabi ibrahim ana nufin annabi ibrahim da wa da alayensa annabi ibrahim annabi ishaq annabi isma'il annabi yaqub annabi yusuf da sauransu to da haka ana faɗan alu fulani ana nufin fulanun wa aluhu wane da alayensa duka sannan wa ala imrana da kuma alayen eh, imrana maryam da annabi isa alaihi salatu wassalam da imranan duka to da aka eh, ne ma'anan alayensa kenan ma'anan alu rajuli ahluhu wa iyaluhu wa atba'uhu iyalensa ma'ana yan uwansa ƴaƴansa jikokinsa yan uwansa sauran yan uwansa bakwanunsa da iyayensa duk sun shiga Zama mabiyansa ma ana ce masu ana ce musu wato ainihin alayensa kamar yadda ubangi ta Allah yake cewa wa wata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab idan alkiyama ta tashi ku shigar da fir'auna da jama'arsa azaban da tafi ta kabari kaga sai aka ce ala fir'auna ba a ce fir'auna wa alahu ba to shi din ma ya shiga ko ba a ce wa fir'auna ba ko ba a ce fir'auna ba a ce ala fir'auna to shi da jama'arsa duk za su shiga azaba mai tsanani ka kenan Allah subhanahu wataala yi salati wa manzala kuma kamar yadda yi wa annabi Ibrahim salati ya shahara a cikin salati kuma Allah yi wa alayen manzala kuma abin nan salati wato ya daukaka danginsa kamar yadda ya daukaka dangin annabi Ibrahim alaihi wasallam Salati kenan salati da ya shahara irin yadda salatin annabi Ibrahim ya shahara Ɗaukakan da ta shahara irin ɗaukaka annabi Ibrahim wajen shahara amma ta manzo Allah ta fi ƙarfi don shi da shugaban halittu ɗaukaka yawa alayensa ɗaukaka ‘ya'yansa jikokinsa danginsa da suka yi imani kamar yadda aka yi wa alayen annabi ibrahim su ma ainihin allah ya ɗaukaka su kuma ta shahara shi ne ma'anan wa'ala ali wato ainihin ibrahim me yasa aka ɗauke aka ambaci annabi ibrahim an ambace shi saboda ɗaukakansa da darajansa kuma in za ka yi salatin ka ambaci annabi ibrahim shi ma ɗaukaka ne ga annabi ibrahim saboda annabi ibrahim khalilullahi ne badadin Allah ne Allah ya dauke ya kada ta da rike shi badadi ma'ana masoyi na kololuwa masoyi na kololuwa ya sace wattakhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya ji annabi Ibrahim khalil badadi wannan daraja ne daraja ne saboda duk wanda zai inkarin wannan yana inkarin alqur'ani shi yasa an yi wani dan bid'a sunan sa Ja'd bin Dirham mai aqidan abin nan wanda yake kirkira aqidan jahaniya wanda asalin sa ba ya yahude ne ya shigo musulunci domin wato ya bata musulunci sai dai yana ta inkarin abubuwa yana ta inkarin abubuwa na alkurani wanda suka zo na sifofin ubangiji ala. sai ya Allah bai riƙe annabi Ibrahim ba daɗi ba kuma Allah ya magana mu dan Allah ya ce wa kallama Allah Musa takriman sai aka yi wani abin nan a zamanin sa akwai wani sarki a ce masa Abdullahi bin Khalid ko Khalid bin Abdullah shi kenan da aka zo layya kafin ranar ya sai wa malamai fatawa da tabi'ai wanda suke zamanin sa yace ni kan mene hukuncin wannan mutumin da zo yana gurbata akidun mutane ya bin dirham kaga ce hukuncin sa hukuncin kisa ne ce ka ba damuwa sai da yi hudu ba ta sallar layya kasan sai liman yayin karagon sa kafin sauran mamu su yanka mutanen gari su yanka to da ka sarki kuma shine liman a wancan lokacin sarki liman shine sai yace bayan ya gama hudu ban sai ce to ya ku mutane duk wanda yake da ikon yin layya ya je ya yanka ragon layyansa ni ba ni da rago amma fa inni mubahin bi jalibi dirham zan yi layya da jalibi dirham to da kai kama shi a filin idi ya yanka shi da ke yanka ragon layya ya ce to kwaje layyansa ni na yi layya da jalibi dirham da ma hukuncin sa hukuncin kisa ne me لأنه زعم أن الله لن يفتكر إبراهيم خليلا ولن يكلم الله موسى تكليما yace yariya Allah bai rike annabi Ibrahim ba dadi ba kuma yace Allah bai yi magana da annabi Musa ba saboda yakin tarin ya sa sai ya yanka shi kawai ka wannan babbar magana ce kina annabi Ibrahim yana da matsayi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake bayyana darajarsa a cikin alqur'ani Allah ta ce inna Ibrahim kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم النبي إبراهيم يا كسنتي أمة الأمة نشي كدي ma'ana jagora ne adali wanda shi kadai a matsayin mutane masu yawa yake sannan kuma ya kasance mai ibada wa Allah mai yi wa Allah da'a sau da kafa ta daraja ta biyu kenan shugaba adali kuma ga ibada ga da'a wa Allah ta'ala sannan hanifan ya kauce wa duk wani shirka yana kan addinin musulunci mai yankin addini yana kan tauhidi bai kasance daga cikin mushrikai ba ba kamar yadda mushrikai suke cewa ai su suna addinin annabi ibrahim ne sai Allah ta ala musu radi yace wa lam yakun al mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane zo da aka mushrikan makka su dena cewa suna bautar suna bautan Allah addinin annabi ibrahim kuma mutanen ibrahim bai shirka ba kuma kuma ka suke bautawa amma manzon su ma kafin zuwa musulunci yana bautan Allah bisa addinin annabi Ibrahim kafin musulunci ya zo to da haka ubangiji subhanahu wataala yake shi ne gode wa ni'imomin da Allah ya masa ne kafin shakiran li anumi ke sa ishtabahu Allah ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan annabawa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi annabi Ibrahim da yafi ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala faqa shi shugaban yan adara na kiyama babu alfahari kuma ne zai ash-shafa'atul kubura a lokacin da annabi Ibrahim bai zai iya ba ce son da za a yi na farfajiya Shi ne zai rike tuta ta yabo Ya yace yace biyadi liwa'il hamd biyadi liwa'ul han wa ma min nabiyyin adam wa man wa man wa ta ba'dahu illa ta liwa'i yace tutan yabo yana hannu na ranar kiyama duk wani annabi tun daga annabi Adam da wanda za su zo bayansa suna karkashin tuta ne to kaga annabi annabi mazala ta sama shine kawai yake sama da annabi Ibrahim yasa ce Allah ya zaɓe shi saboda haka sannan kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki wanda yake wato madaidaici kuma yace wa na fid duniya hasanatan wa innahu da akhirati lamina A nan duniya mun bashi kyakkyawa, a lahira kuma za mu bashi kyakkyawa yana cikin mutane kiri. saboda Allah ya bashi yabo a duniya kowa yana yabon annabi Ibrahim har yahudu har nasara har kowa da kowa Allah ta ce ثم أوحينا إليك أن اتبي ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ثم أنا مكة وحي يا رسول الله تبي الدين النبي إبراهيم النبي إبراهيم با مشركي وني ما يا شركة قال يا سكي إلى قريشاوة سكي شركة سكي الدين النبي إبراهيم سكي باقر سياباني تبي الدين النبي إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين فذاك كبي الدين بابانكم النبي إبراهيم شيني يا أمتيكم مسلمين so da haka duk sauran addinai suna da awon haka amma Allah ya kore a suratu ali imran Allah ta'ala ya ce ya alal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim ma unzila fi tawrat wal injil illa min ba'dihi afala ta'qilun ya ku yahudu na sara me yasa kuke jaya dangane da sha'anin annabi ibrahim ne ku yahuda ku ce wai annabi ibrahim bai hude ne nasara kuma ku ce annabi ibrahim ba nasare ne akan me kuke wannan jaya ai a taura da injila ba a saukar da ita ba sai bayan zuwan annabi ibrahim to yaushe yahudu da yahudancin da nasaranci tunda addinin eh, abin nan annabi Musa yake banci yahudawa ne kawai addinin annabi Isa yake banci nasara ne kawai wannan kabilan kawai to kuma annabi Ibrahim ya zo ya yi zamanin sa ya tafi kafin zuwan su to yaushe zama bai yahudi ko ba abin nan ko ba nasare yake ba ku da hankali ne a afala ta akilun me yasa kuke jayayya cikin abunta wato ainihin ba ku da ilimi a kansa ba za ku hankalta ba yake ha amtum haula'i hajatun fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm ya ku wa'annan mutane kuna ta jayayya kan abin da kuke da ilimi a kansa to me yasa yanzu ko za ku shiga a kan abin da ba ku da ilimi a kansa shine shanin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala shi ya sani ko ba ku sani ba ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wala yakun mushrik annabi Ibrahim ba ba yahude ba ne ba addinin yahudu ba ba nasare ba ne ba addinin nasara sai dai shi yana kan addini ne mai keke ko musulmi ne ba ya cikin mushrikai daga wannan ma raddi ne ga mushrikai wai quraisha suka ce annabi ibrahim nasu ne yahuda suka ce nasu ne nasara suka ce nasu ne shi Allah ya kore ya ce babu ko ɗaya duk a cikin fata suke gaba ɗayan annabi ibrahim musulmi ne da su waye kenan za su yi cin da annabi ibrahim musulmi musulmi yasa yace inna awlan nas bi ibrahim lallabi na tabauhu wa hadha an-nabiy na amanu wallahu waliyul mu'minin saboda haka wanda ya fi cancanta ya danganta kansa da annabi ibrahim su ne waɗanda suka yi imani da shi a zamaninsa da wannan annabi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. da kuma waɗanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda za su yi cin da su jama'an annabi ibrahim wayannan darajojin da su da gina ɗakin kaba da yayi na tsewa inda ya tsaya gina ɗakin kaba ma har yanzu akwai alamun abubuwansa a wurin da addu'an da yake yi wa makka da labarinsa da Allah ta'ala ya ta bayarwa a cikin alkur'ani to shine yake nuna darajar annabi ibrahim da matsayinka in ka zo salati wa manzala sama ma sai ka hada da ambaton annabi ibrahim to amma kamar yadda muka faɗa a can baya cewa salati ibrahimi in a sallah ne za ka yi a ƙarƙin tahiya to dole ya zama wannan salatin ne amma in ba a cikin sallah ba haka kawai kana son kai salati annabi kana iya yin wani kamar ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa salli magabata suna yi ko kuma ka ce sallallahu alaihi wa sallam sunan ambaci hadisi ko sunansa ka ce sallallahu alaihi wa sallam wannan magabata gashi nan cikin iyali na kafansu kaga ba salati ne Ibrahim amma ya inganta sallah akwai salati akwai tafsirin hadisi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan duk da ya halatta kai irin wannan salatin ko makamancin sanin sallama salli wa bari wa ani ala muhammadin da makamancin wannan irin wannan masu hudu ba su yi amma babu salatin da ya kai salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kansa babu salatin da zai kai wannan saboda saboda shi ya fade shi da kansa amma wancan ma salati ne sai wa barik ala muhammadin kai albarka wa annabi muhammad ne nan albarka ya ke nufi da albarka albarka shi ne alkhairi taruwan abu alkhairin abu amfanin abu shine ma'anan albarka yanzu idan ka samu dubu ɗari sai ka je ka ciyar da iyalanka ka ɗinka musu sutura kai ma kai ka ba da sadaka fi sabi da ya jefa abinci wasu masu kaɗai da kuɗi sun albarka don alkhairinsu yana yayi yawa ga kuma amfaninsu yayi yawa amma in ka samu dubu ɗari sai ka je kai sharholiyanka da su ko ba ta hanyar haramun haramun ba ne sai in ta haramun ne kan ba a maganan ma wani maganan albarka ta hanyar halal ɗin ne amma shirminka ka je kai tai da su suka ƙare sai daga ba ta an karawa ni ba kuɗin nan ba wala ban ma san mene da su sun ƙare ma shirbe kawai ne yi da su ba kuɗi ba su yi albarka ba domin amfaninsu bai yawa ba alherinsu bai yi bai yawa ba to haka rayuwarka ba in an ce rayuwarka ta yi albarka shi ne ka yi riko da addini ka yi wa Allah da'a ka bi sunan manzala kuma kuma ka amfani al'umma to shi ne rayuwa ta yi albarka ka amfani iyayenka ka amfani yan uwanka ka amfani abokanin zamanka da al'umma da addini da miskinewa sai dai akwai kana da amfani a cikin al'umma to shi ne kana da albarka kenan amma rayuwanka ta kare babu addini babu taimakon al'umma ba amfani da kake wa kowa sai dai ka zama ciko a cikin al'umma to rayuwa ba ta yi albarka ba haka nan ilimi in an ce yana da albarka shine wanda ake aiki da shi kuma ake karantar da shi yake yatsuwa kuma ana amfani da yatsuwan nasan yana gyara zukatan al'umma da halayensu to ilimi yayi albarka haka nan dukiya mai albarka wanda kake amfani da ita kake amfanar da wani addini yake amfana da ita to sai ce dukiyanka ta yi albarka kuma an gaje maka kai mai albarka ne to kai mai amfani ne da alkhairi a cikin al'umma a addininka da al'ummarka to da aka ce Allah ya yi wa manzo sama albarka kana addu'a ne Allah ya ƙara masa albarka dama shi mai albarka ne ya ƙara masa albarka a cikin al'ummarsa to da ka shine ma'anan albarka sannan a lokaci guda kuma in kake mutum mai albarka ne bayan ka nuna yana da alheri yana da kuma amfani to kuma kake ce mai matsayi ne a cikin al'umma duk ba wanda zai zama mai albarka kuma ba da ɗaukaka a cikin al'umma yana da matsayi dole ana ganin abin nan girmansa saboda albarkan da yake ɗauke da yake ɗauke da ita a cikin sa a cikin jama'arsa saboda haka shi yasa ubangiji subhanahu wataala idan yayi wani abu na bajinta sai ce tabarakallahu Allah albarkatun Allah sun yawaita kamar alalahu alqalbu wal amru tabarakallahu rabbil alamin halitta gaba ɗaya na Allah ne shi ta. sannan duk al'amura a nan duniya Allah ne yake gudanar da su sai Allah ya ce albarkatun Allah sun yawaita ubangijin kai kaga kenan Allah ta'ala ya yi wasu abubuwa da suke nuna girmansa da ɗaukakansa da amfani a cikin al'umma Abun da yayin yana da amfani a cikin wato al'umma kuma akwai alkhairi wato ainihin a cikinsa hakanan tabarak نزل تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نظيرا الله يتوقد القرآن سيديا الله يأتي بركة تصيني ويدا هذا القرآن ببضان الأمرين شيء سوى في نشريا وتؤني الأمة إذن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وتؤلى تعالى البركة تصيني ويدا ليتني حي ويدا في التوراه أكمان sannan kuma ya halitti rana tana ba da haske daga sama har ƙasa sannan ya halitti wata ita tana shi ma yana ba da haske idan dare ya yi kaga wannan yana maka amfanin rana da wata da saurari da cewa ubangiji subhanahu wata'ala wato ainihin maɗaukaki ne haka nan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ne wanda ya fi kowa iya halitta albarkatunsa wato ainihin sun yawaita saboda haka addu'a dai da cewa Allah ya yi wa wani albarka to ba addu'ar da ta fi ta ma kai wa ƴaƴanka ita kai wa iyalinka kai wa jama'anka Allah ya yi wa wani albarka to ko bi fa ka roƙa masa na alheri ba abin da ya rage Alheri duniya da lahira ka roƙa masa ka zai zai zo min albarka a fi duniya wal akhirah a duniya da wato ainihin lahira sai ce kuma wa ala azwaji sanai wa matayensa albarka matayen manzala kuma ya musu salati ya daga darajar su ya musu albarka to Allah ta'ala ya daga darajar matan manzo Allah ta sanu kuma yayi musu albarka sai dai a wajen mara albarka su ba masu albarka bane su ne ɗan shi'a da suke zagin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rashin albarka domin mai albarkan shi ya san masu albarka ko mai mutunci shi ya san masu mutunci saboda haka ubangiji ta'ala ya zaɓa manzan kuma matansa su zama su ne matansa wanda suka san sirrinsa bai zai zaɓa masa mutane ban za su zama su ne iyalensa ba don ubangiji ta laje wa tsayibatu bi tsayibina wa tsayibatu li tsayibat abin nan abin nan wal habisatu lil habisin wa tsayibatu bi tsayibin saboda haka mataye na gari a su ya kamata su zama mata na mazaje na gari Mata lalata su fi tsararru ya kamata su zama matan tsararrun maza ne to sai nan kuma suka zama matan manza su shi kuma na gari mazaje na gari kuma su ne mai su ne mazajin mata na gari haka ya kamata to sai Allah ya zaba masa mata ya aure su ya kwanta da su har ya haiku da wasu to kai kuma sai ka zo kake ba masu albarka ba ne kace ba na gari ba ne to kana son ka zagi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kalle ka yace matan ka mutanen banza ne saboda yake nufi baka baka zabi mata na gari ba ko baka iya mimiya baka iya tarbiya ba saboda haka kamar yadda suke zagin sa alhalin Allah ya zaba masa sa suke zagin su haka suke zagin kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu aqidan mu masu daraja ne kuma in za ka yi salati kana hadawa da su kace wa azwajihi Allah ya daga darajar matan manzon sama kuma ya musu wato ainihin albarka matansa da ya aura ya tare da su su goma sha ɗaya ne akwai khadija binta kuwaili ita ce matansa ta farko wanda ya aure ta tun kan ya zama annabi da shekara goma sha biyar kuma za a albarkace shi da ƴaƴa har guda shida dinta saboda haka kuma ta taimake shi wajen wa'azinsa da da'awarsa da kwantar masa da hankali wannan matan mai albarka ce sannan akwai saudatu bintu Zama'a, wanda ya aure ta bayan rasuwan khadija a shekara ta goma ba an aiko shi a zama annabi aka ce bi matar ta tare su waye kamata aka ce to ga wannan bakar ta jirgi to su bi su zama aka aure ta aka yaba masa dabi'unta kuma ya aure ta yayi shekara uku da ita sannan ya aure Aisha radiyallahu anha yar siddiqu yar babban abokin sa aminin sa wanda Allah ta'ala ya daga darajanta ya fifita ta akan mata da yawa kuma ta taimaki addinin Allah saboda aka yi aure ta ita kuma bayan ya yi hijira wato zuwa ga ainihin Madina sannan haka nan bayan ya auri hafsa ita ma yar na umar ne yar babban abokinsa sai ba da halayenta daga yar babban mutum ne mutumin kirki shi ganin ya aure ta maza su ya aure yar na abubakar ya aure yar na umar amma yan shiya suna cewa ba mutunci bane azzalumai ne sai ya zai aure ƴaƴan azzalumai sai za ka da yi mutumin kirki ka aure ƴarsa manzara sama ne zai aure yar mutumin banza suka haka suka zama surkunayen sai iyayen matansa sallallahu alaihi wasallam kuma ka harta ya sai na Umar ita ce ita ma matarsa ne sannan akwai Ummu Salama wanda mijin ta ya rasu Abu Salama kuma mutumin kirki ne shine farkon wanda ya hijira da iyalansa zuwa Habasha saboda ya kusa da addininsa Allah kuma ya zo ya aure ta ta zama wato ainihin matarsa sannan akwai Safiyatu bintu Uyay mai matsayi ce a cikin Yahudawa aka zo aka ribato ta a yakin Banu Quraiza aka bawa hasabi sabin ita aka ce wannan matan darajanta sai dai a ba maza su ita ta zama bai wasu amma ba wani ya mallake ta a cikin mu ba sai dai ba shi kyautanta sannan kuma daga baya in ta ta kuma ya aure ta ta zama ainihin wato matarsa sannan haka na akwai su bintul haris akwai kuma juwariwa bintul haris akwai zainab bintu kuzaima ita ta ake cewa ummul masakin wanda ita ma ta riga shi rasuwa su biyu ne suka riga shi rasuwa da khadija da zainab bintu kuzaima ana cewa ta uwar miskine saboda kinta sa miskine da take yi sannan akwai zainab bintu jahash wanda Allah ta'ala ya daura auren ta a sama da matar sa ne zaid bin bin al-harith zaid bin al-haritha to da haka ya auri yarsa abin nan ya take ta sannan Allah ya daura auren ta daga saman samman bakwai saboda ne saboda a ɓata cewa in ka ɗauki yaron gida ka mai da shi ɗanka har yanzu ya gade ka wannan abu ne na jahiliya sai Allah ta'ala ya aura masa ita saboda haka babu sadaki ba komai Allah yake na aura maka ita shikenan an gama komai Allah ta'ala ya gama komai ba sai ya bada sadaki ko wani abu ba ta zama ainihin matarsa yasa don Aisha ta yi alfahari tana cewa ita ce kawai ya aura budurwa a cikinsu ita kuma sai ta yi alfahari ta ce dukkaninku iyayenku ne suka aura maza sama ku ni kuma Allah ta'ala ne ya aurar da ni wa manzo Allah ta sama daga saman saman bakwai sai Aisha ta yi shiru ita kaɗai ne suke kure Aisha Don kishi ya tashi to da haka maza ya aure ta sannan akwai ummu habiba ita ce ramla bintu abi sufyan wanda sun yi hijira a habasha mijin tere su manzo Allah ta sama ya aure ta wanda sarkin habasha shi ya ba da ainihin sadakin ta sadakin ta ne fi tsada dinari dari dinari 400 sauran kuma dirhami biyar. saboda haka sadakin ta ya ninninka na sauran matansa waɗanda wato ainihi yayi duka waɗannan ana ce musu ummahatul mu'minin wato iyayen mu'mini to da haka wa azwajuhu ummahatuhum matan manzala ta zama iyayen mu'mini ne annabiyyu aula bil mu'mini min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum to da haka kowace uwa ce a gare mu dukkanin waɗannan da waɗanda suka rasu a tare da shi da abin nan a kamar Khadija da Zainab bintu Khuzaima da wayanda suka rage guda tare ya rasu ya sunan nan suka ne su iyayen wato ainihin mu'minai sannan sai wa zuriyata su ne ƴaƴansa da jikokinsa ƴaƴansa guda bakwai ne guda uku maza hudu kuma mata matan akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum akwai Fatima dukkanin su ƴaƴan Khadija ne Khadija bintu Khuwaylid sannan a mazan akwai Al-Qasim shi kuma dan shi ma dan Khadija ne kaga ƴaƴanta abin ne ƴaƴan ta na biyar kin akwai Abdullahi shi ma dan Khadija ne ana masa laqabi da Fahir kuma ana masa laqabi da Sayyi to da haka akwai kuma Ibrahim Mu'azzab ne ainihin na uku a maza hudu ga akwai in ka hada nawa in ka hada bakwai to amma wasu wanda ba sani ba sai su dauka Abdullahi nan daban Fahir kuma daban ko Sayyi daban to da haka sai su ce guda takwas ne kenan maza hudu mata hudu amma zan ce mafi inganci abdullahi shine ake masa lakabi da tsahir da tsayi ko ya ce wa tsahiru abin nan wa tsahirun wa abin nan eh, wa kasibun wa tsahirun wa sayyibu wa rabi'un ibrahim mu'azzam kaga wa kasibun wa zahirun wa tayyibu wa rabi'un ibrahim mu'azzam kaga mai da su kudu kenan yace kasin sai ce zahir da tayyib yana nufin abdullahi duka a zahir shine tayyib shi shine zahir kuma dukkanin su lakabi ne na na abdullahi shi ibrahim mu'azzam kuma zai wasa ne ta haifa masa shi ita Mariya mariyatul qibtiyya lokacin da ya aika wa wannan eh, mukaukar sarkin misra wasiƙa a kan yi musulunta sai ce eh to shi dai bai zai musulunta ba amma zai wa maza sama kyauta sai masa kyautan bayi daga ciki akwai mariya sulfiya to za ka sai sa ta ita kuma ta haifa masa ibrahim mu'azzam amma ibrahim bai kai shekara biyu bai ya rasu to za ka sai ya rasu wato maza sama yana raye shi ne wanda maza suna yi kuka da sababin rasuwarsa kuma ya sa masa takwara ne na annabi ibrahim yace na sa masa sunan babana ibrahim ko da a karshe kuma ya zai rasu wanda maza suna yi kuka da sababin wasu ne rasuwarsa waɗannan dukkanin su in wannan salatin tana yi wa waɗannan bayan Allah salati Allah ya ɗaukaka darajarsu kuma Allah ya musu albarka kuma ne da ta gida ingantacciya a gidan ahlus sunna wanda aka gina ta akan alqur'ani da sunna sani darajar manzala ta sama da sahabbansa da ɗan uwansa musulmi da kuma matayensa da kuma ƴaƴansa da jikokinsa gaba daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh